Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mutanen gizo a BOA Hausa da da kuma sashen Hausa da masu gabatarwa Amina Buhari auna tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 28 ga watan Disamba da shekarar 2021 za mu yi waiwaye ne a shirinmu da muka tattauna akan matasa da siyasa. wato Amina, shirin namu na yau zai ci gaba ne da yin waiwaye. Kin san gangar siyasa ta fara kadawa a Najeriya yayin da ake fara shirye-shiryen zaben shekarar dubu biyu da ashirin 2023. A don haka shirin mu na yau zai leka tattaunawar da muka kawo muku akan matasa da tsayawa takara a matakai daban-daban. Yayin da wasu suke ganin idan matasa suka karbi shugabanci a matakai daban-daban na shugabancin Najeriya, suna ganin zai magance matsalolin da kasar ke fama da su. su. Wannan dai tattaunawa ce da wakiliyar sashen Hausa Abuja ta da matasa da dattawa a teburin tattaunawar mu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya teburin tattaunawar mu a Abuja ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da baƙin da ta gayyato mana. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri na yau da gobe. wanda yake zuwa muku daga ofishin muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sunana Madina Dauda. A yau ina tare da Imrana Wadanas wanda aka fi sani da shugaban rundunar talakawa sai kallabi tsakanin rawuna hajiya amina wamba sai kuma matashi aminu shehu mu na yau zai taɓo batun tsayawa takara na matasa amma a zaɓuka a najeriya musamman ma a yanzu da aka riga aka yi doka da ta ba su dama na tsayawa a dukkan matakai har da kujerar shugaban kasa. Wai matasan Najeriya sun shirya kuwa? Tsofaffi za su bar matasan su karɓi ragamar mulki kuwa? Matasan suna da kuɗi domin an ce duk siyasa fa sai an haɗa da kuɗi. To yaya za mu taimaka wa matasa su fahimci muhimmancin siyasa tun suna ƙanana. Wa'annan su ne tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin amsa su sannan mu warware zare da abawa a wannan zaure bari fara da imrana wadana abin da yasa zan fara da kai ga ka ba dai za a ce maka tsoho ba mm. kai da ka kuma ba za a ce a matashi ne cancan eh, ba ba yaro ba mm. ka taba tsayawa takarar nan to ya kake kallon wannan dama da aka baku yanzu to mun yi ma Allah subhanahu wataala godiya da har aka tunanin a bada wannan damai amma kuma dama mu bata amfane mu da komi ba dalilin rashin amfanin mu ai ka'idoji da aka gindanya har yanzu cikin mu wani matashi zai iya ketare su na farko bayan an sa hannu a dokar ma akwai ka'idoji akwai ka'idoji ai inda ka'ida take kamata a ce magana kuɗi a Najeriya ko a siyasar Najeriya babu amma tun inda zaki gane cewa akwai magana kuɗi ana iya ce miki zaka sai fam naira dubu ɗari biyu da hamsin naira dubu ɗari biyar naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar naira miliyan biyar naira miliyan goma naira miliyan goma sha biyar in har aka sa maka kuɗin fom da waɗannan kuɗin tun daga nan an rusa ka da magana kuɗi dole sai ka je kayi roƙo ko kayi tanaji ko kuma ɗan abin da kake da shi ka ɗauko ka hada sayan fom a ciki in ka tashi sayan fom ɗin ba ka kaɗai za ka tai ba dole ɗan uwa da abokan arziki da masoya su raka ka karanci a mota biyar ko goma motocin nan za a sa masa abinci man da ke cikin motar nan za a ba su abinci to ta ina ake tunanin cewa za ka yin takara sannan su kuma iyayenmu da shi kanshi mai girma shugaban kasa da ya yi mana wannan alfarmai ai in ka kalli da yawa da yawan su duk mukamin da ke Najeriya ba wanda mai girma jarar shugaban ah, Buhari bai rike ba tun yana da shekaru yan ƙanana yana da shekara nawa ya shugaban kasa na soja ya yi kwamishina ya yi minista ya yi eh, wane ne ya yi wane ne ya yi wane ne har yau ya zo inda yake ki kalli dan masanin Kano dan masanin Kano yana da nawaye minista a kasar nan shekaru 28 shekaru 28 ki kalli janar Yakubu Gawan janar Yakubu Gawan yana da shekara nawaye shugaban kasa a kasar nan ki kalli Shehu Shagari duk in na fara hawo miki sai in hawo miki da kyau a lokacin nan abinda su kakannin mu suka yi duk wanda suka ga alamar cewa mai kokari ne sai a kokari a taimake shi a tuntuta shi a bashi kowace irin gudunmawa ya zama abin da zai zama to amma yanzu wani dan siyasa ne ba ka da alaka ta kusa ko ta nesa ba ka da dangin uwa ko ta uba zai iya taimakon ka domin ka zama abin da kake so ka zama sai ma dai wasu kokarin da suke yi kullun ya za a su kawo su ya za a su kawo su ya za a su kawo kannan matansu ai inda aka ta abin kenan to bare zo wajen hajiya amina domin ai tana ɗaya daga cikin mata da zan ce sun jajirce dattawa ne sun yi gwagwarmaya a harkar siyasa ya kalubalance ku yanzu ku tsofaffin nan shin za ku iya ban mu matasan nan su rike ragamar mulki alhamdulillah da wannan tambaya da ke ne giwon mata <coughs> an ce yaro ka kiyaye matan tsoho dariya ma muka baki <laughs> na biyunsa dokan ta yi kyau ai da ba ta yi ba buhari ya yi kokari a wannan amma ba dokan ba za ba su dama su gwada shine kuma wani magana na ukunsa abin mamaki ne mutumin da ya yi minista shekara arba'in da ya wuce har yau yana sake yin minista yana da ya'ya sun graduating suna da master's degree suna da suna na a ba wanda aka shi wannan mukamin shin kan mai a kujeran nan da ba su a ba matasan su taba batun kuɗi kamar yadda shi ah, imrana ya faɗa a duk duniya ma siyasa ba ta yi sai da kuɗi ba ba matasan dama su samu aikin yi ba bale su samu kuɗin yin siyasa ba ba matasa dogare da za su dogara su samu su yi siyasa ba kamar da ya faɗa sai da kana da uban ɗaki uban ɗakin nan kuwa in ya sa kaɗai matasa zai bukaci duk kuɗin da ka samu a basu ko da hanya mai kyau ko hanyar da ba kyau kuma matasa su ne dogarinmu matasa mu mata su ne kamar sojojinmu to muna da damuwa kasar nan a Najeriya saboda haka baba Buhari ya duba ya yi kokari ba matasan nan da suka gama makaranta suna yawo guri su suma su taɓa me matashi wanda ya shekara arba'in zuwa gaba kamar da ya kirga shugabanni na baya ba wanda ma shekara arba'in domin ka wuce arba'in ba ka cikin matasa a ba su daman mana su gwada mu gani kina goyon bayan imrana kenan ina ba matasa goyon baya saboda mai su ne masu karfi su ne masu ilimin zamani to ba bari zo kan matashi daya aminu shehu ka taba cewa kana so ka tsaya takara ga ka matashi duk waɗannan bayanai da aka yi ya kaji gaskiya ba karamin daɗi na ji ba saboda ba wa matasa dama su fito su siyasa a wannan zamani da muke ciki ita ce mafita saboda za ku ga duk misali kasashen da suke ci gaba yanzu a duniya kamar irin kasa ta north korea za ga shugabanta matashi wanda yana aiki tukuru yana musu aiki na gyara in ka ɗauki south africa kasa ɗaya na daga cikin kasar da take yin tattalin arzikin take kan kasa tana da security tana zaman lafiya kai ka shiga parliament da zaki ga matasa da yawa a ciki ka ga matasa a cikin appointment su to ba matasa dama abu ne da ya kamata mu ma kasar mu 'yan siyasar mu kamar irin sanatoci da gwamnoni ka ɗau yaro a unguwa ka yi sabirin wanda san yana to yana da shishin kasa yana da san kasa ka ɗauke shi ka zama yaron ka kabun ka kai finance ɗinsa ya fito ya takara kai gani ɗin su ya ci abin muke bukata su yi mana kenan. wato kai kana goyon bayan a samu uban gida a siyasa kenan in dai har aka samu wani wanda ya taimaka maka yanzu gaskiya ya zaɓe ka ya kashe kuɗinsa ba ka ganin kamar zai rika juya ka sai yadda ya ga dama ba zai ba lalle ba hakan ta faru ko ya juya ne indiya ya tabbata dama ai ba za ka dauko wanda za ka san bashi da kishin kasa ba bashi da san al'umma za ka dauko wanda yake da kishin kasa yake da san al'umma yake da san a kawo canji shi za ka dauko a matsayin ta za ka yi finance za ka bashi kuɗi ka tallansa ya ci ya zama wani kai ma za ka bashi shawarwari da kai da mutanen ka manya da ci dai a irin abubuwan da ya kamata ya ya tabbatar da gyara ba wai za ka dauko wanda ka san kawai dama shi ma dan kashe mu bane wanda dama kuma ba kishin kasa ke ba san al'umma yake ba za ka ɗauko mutumin da yake kishin kasa yake kishin al'umma ka ɗauko shi ka tare da suka fana din shi kuma ka yi mai gyara wannan shine abin da muke bukata ga su da tawamu dan yanzu gaskiya mun bunƙasa 2023 insha Allah kuma za mu ci gaba da mobilizing youth mu ci gaba da wayar da kansu akan su fito su takara kar su ji tsoro su fito Allah zai mana magani to kai kana ganin a yanzu tsofaffin ko dattawan sun shirya baku wannan dama na ku tsaya takarar nan in dai suka rike kuɗin ba su ba ku ba ai ko ba su shirya ba mun shirya a shirye miki ya za ku yi kwatan kuɗin za ku yi ba kwata za ba za mu fito da karfin da kwakwatan mu duk wani matashi da ke sani yanzu a kai na ga miki akwai wata kungiya da muke da ita ta wi a kungiyar nan muna da sama da matasa miliyan uku a anoran Najeriya wanda duk kowanne sun fito da kansa kwasa su dubu ashirin da uku za su kawo canji da kansu za su fito su tsaye da dan uwansu ko su tsaye da wani nasu na unguwa da suka sai matashi ne mai kishin al'umma mai son ci gaban kasa ya fito ya takara dan da muna so ya zama na ma gaba ɗaya members din mu ko ga mu ka ga mutane wanda daga shekara 30 zuwa 25 insha Allah Imrana ka ji abin da Aminu ya ce da kuma abin da Hajiya Amina ta faɗi. Kenan bisa wa'annan bayanan hmm. ta tabbata cewa lallai dole ne fa sai an yi siyasar Ubangida. Me za ka ce a game da wannan? A'a ai ita siyasar Ubangida ai an yi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba kuma babu inda ta kai mu. Babban matsalar ta mu ce ta mu matasa da muka sa mu kan mun tsoro kuma muka sa mu kwaɗayi da kuma lalaci na mu tashi mu yin siyasa eh, sana'a kowace iri ai ta bahaushe da yake cewa ba maraya sai rago sanda duk kawaye gari yanzu duk wanda aka ce maki yayi karatun da ya kai yayi karatun NCE ko yana da digiri a hannun shi in kika ce ya je primary school ko secondary school na wanda ba na gwamnati ba ko na gwamnati ko yawa shi ya fi so ya je na gwamnati inda yana ganin ai gwamnati yake ma aiki yana ganin in yaje na wani gane yake kamar wani yake muhala sannan a arewacin najeriya duk wanda ya kai munzulin da yana da diploma ko yana da digiri in kika bashi mota kika ce ya je ya aiki da mota a matsayin direba shi gane ki an kaskanta shi an tozarta shi kawai kallo suke yi ai sana'a kaza kaskanci ce kowace irin sana'a ce ka je kai sana'a in tela ne ka je kai tela da yawa za ki ga wani tela ne amma daga inda aka kada kogin siyasa sai ya rufe shagon tela shi ya je kawo bin dan siyasa in aka rufe sana'a aka je aka yi siyasa in an gama siyasa ka zo ka buɗe kolin sana'a ka ci gaba da sana'a. ka amma da yawa mu in kin inda kika tasa mu tara matasa ɗari zaki iske tamanin ko tamanin da biyar ba su da aiki saboda haka ba su da hanyar samun ba su da hanyar samun kuɗi kullun jira muke yau in aiki na jira kake wai sai kai kana takama ka gama karatu so kake a samu aiki a baka aiki sannan kai aiki wani ma wai ya fito neman aikin ma ba zai iya ba inda mutanen kudu suka sha bamban da mu kenan zaki iske bai rube ko in yamar yana ta yawo har alamin takalmin shi ya cinye saboda neman aiki can an rubuta ana neman mai aiki can komin kaskancin aiki sai yayi amma an waye gari mu mutanen mu na arewa bamu shirya haka ba shi sa yake ganin cewa inda mutane za su yarda da irin shawarar da muke ba matasa mu zo mu haɗa kanmu mu yarda mu amince za mu taimaka ma kanmu za mu taimaka ma juna to lokacin da za mu hutar da iyayenmu akan maganar siyasa ya yi. maganar mu ce muna da buƙatar su ba mu kuɗi ba mu da buƙatar kuɗin su kawai addu'a da fatan alheri muke so su yi mana to amma da zarar muka waye gari ba mu da kuɗi wani ma tun wurin sayan fom inda lalacewa ta kai lalacewa so yake fom ɗin ma sai an sai mashi fasta sai an buga mashi ai na dauka kamar aure ne yau na waye gari na ce ina so in yi aure sai iyaye na suka bani uh, ah, estimate na cewa ana naira dubu ɗari za ta yi min auren nan sai na waye gari ina da naira dubu tamanin ko dubu tamanin da biyar ko malam shehu ya taimake ni ko kada ya taimake ni ai sai in yi adjusting ko wanda ke neman dubu ɗari ya samu naira dubu tamanin. Wai me ake nufi kamar mu ba kamar saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen sama dina mu ji ci gaban tattaunawar su kamar haka. Imrana. Tsayawa takarar matasan nan anya tana ganin zai yiwu ku a wannan kasa domin ai ba yadda za a yi a ce ba a samu eh, dogaro da dattawan nan wajen ba da shawarwari da kuma nuna muku hanyar da za ku bi na tabbatar da burin ku ba. Hajiya Madina ba muna so mu yake ce su gabaki ɗaya ba ne. yawwa to bari in ji a tsari yadda yake ko majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ne. ai akwai waɗanda suka taso suna matasa in baki manta ba akwai dattijai akwai kuma matasa shi amfanin a haɗu a tafi tare kullum kamar tarbiyyantarwa ake koyawa ake nunawa ake in matashi yayi magana wadda ta kauce sai dattijo ya ce mishi a'a ga abin da za ka ce ga abinda da za ka yi shi dattijo in yayi wani abu shi da kanshi matashin zai ji daɗi ya ce oh jiwa ne na ku ji daɗin abin da yi to kaga shi ba wanda zaka ce yau yayi kuskure ba ne ko yayi wani shirme ko yayi yarinta haka ce kila zaka ba da shara su waɗannan matasa su ake haka babban matsalar da muka samu mu waɗannan iyayen namu kakanninmu sun rungumi iyayenmu sun tafi tare da su sun nuna musu kamar yadda na gaya miki jiya da aka yi majalisa irin ta sardauna mm. ji irin mutanen da ke ciki jiya da aka yi majalisa ta ta shi yakubu gawan ji irin mutanen da suke ciki mm. jiya da aka yi majalisa irin ta ta murtala mm. rama Ahmad Muhammad eh. sha Gani kuma duk ba a yi son kai ba ba a yi wariya ba ba a yi wariya ba kuma za ki iske matasan suna yin abin da duk ya kamata a yi na ban sha'awa banda kuma a yi mata ma suna korafi kin gani mu matasa muna korafi mu mata suna korafi abu biyu matasa irin gudunmuwar da suka bada biyu da goma goma sha sha biyar da da dubu biyu tara ta wuce irin misalin da duk zaka iya misaltawa domin bisa ga lissafin da muka yi matasanmu da yawa sun rasa rayuwarsu tun daga ranar da aka ce ya ci zaɓe matasa 'yan kika ga mata yadda suka rika zuwa suna dango a ofishin INEC domin tabbatar da sun yi rijista domin tabbatar da sun zaɓi mai girma Muhammadu Buhari sun wuce misali mata da matasa yadda suka rika hitowa daga masallaci in aka fito layin eh, zaɓe kawai za a yi tun daga karfe shida zaka shiga zaɓe zaka shiga layi kana so ka zaɓi Muhammadu Buhari mata da matasa eh, a tare suka rika yi ai ka'idar tafiya aka rika yi tare kuma mu muka da mu da mata mu muka yi wannan gwamnati mu kuma muka kawo ta kuma har yanzu mata da matasan nan muka rika kwantalo dan abin da muka muka mallaka naira hamsin ce naira ɗari biyar ce naira dubu biyu naira dubu biyar muna badawa mu sai kaci mu tura domin muna so mu bada gudunmuwan mu mata da matasa har gobe su suka zo suka yi cincirundan na wace gudunmuwa za su ba wannan gwamnati domin su tabbatar da cewa mai girma ba Buhari ya kai amma abin tausayi abin al'ajabi yau matan nan da matasan nan su suka koma abin tausayi yau su ake kwasa ana yin garkuwa da su yau su ake sacewa a matsayin ƴaƴansu da matansu yau su aka waye kansu dai ake amfani da su wajen yin sace-sace shine ai zan su haɗu nan ai sai aka waye gari kuma duk ba wani abu ke haka ba matasan ne suke zuwa suna ɗauka saboda ba a yi musu halacci ɗaya bisa goma irin halaccin da matasa suka yi ba da yawa ai za ki ga a cikin matasa in suna ɗaukar mutane za ki iske da yawa irin waɗanda suke ba da eh, rahoto na sirri ai mata ne so kin ga duk inda ake tafiya tsakanin mata da matasa ake tafiya da haka mata suka shiga tashin hankali su ake kwasa ƴaƴansu matasa kuma suka shiga bala'i saboda rashin abin yi saboda rashin abin dogaro saboda ma ba su inda kansu ba suka yadda suka shiga sana'a banza na sha duk inda mutum ya wayi gari bai da bai da abin yi to abokin hirar dan. to bari da wurin aminu aminu ya za a yi a raba matasan nan da kwaɗayi ta ya za a yaye wannan kin san nan ke daɗe kowa na iya canjawa tunda an gwada wasu sun yi kwaɗayi an sasa cikin gwamnati sun lalata ramura ba shi abin da ya kamata ba a ƙara gwada mana yanzu in aka ƙara gwada aka shigo da matasa cikin gwamnati ina tunanin saboda ana buƙatar masu jini a jika ana sabon new world wato sabon duniya yadda dole ana buƙatar sabon tunani tunanin tsofin nan ya riga ya wuce ya daina aiki an an gwada an gani kasa ta ki canjawa to amma aka saka matasan aka kara gwada su ba wai kamar abin da faɗa ce ba wai korar da cikin nan gaba ɗaya ba a'a a zo a mixin ajiyar matashi da ajiyar da za a tafi daidai za a ga ci gaba za a ga gyara saboda kika duba kasashe da dama da suka suna ci gaba a ƙarƙashin a ƙasar nan a duniya suna abin da ya kamata akwai matasa a cikin gwamnatin akwai gwamnatin matashi ne jagora ko kiga ko akwai matasa a cikin kabinan gwamnatin da suke ba da shawarwari bitan zamani saboda suna tunanin zamani amma kuma ka zo ka tara dama da tije a gwamnatin ka idan ga abubuwa sai ba wani ci gaba da yawa a gwamnatin ka haja Amina bari mu ji shawara ki ta karshe yadda za mu bi mu taimaka wa waɗannan matasan su zo su taka rawan nan kuma abu ya tafi daidai ba tare da wani rashin jituwa tsakaninsu da dattawan nan ba. To, na gode da wannan tabaya Kamar yadda mai magana na farko ya yi magana lokacin baban gida ya binne tsofaffin eh, yan siyasa sai ya yi wani wani bridge politician su mu kenan amma a lokacin mu makaran kama ba san komi ba ba mu san ina ne gabas ina ne kudu ina ne arewa ba ba a ga laifinsu ba shi ya binne su ne saboda a ga mai matasa za su yi hmm. amma sai ya zo kuma matasan da suka zo ba su da idon gani kamar inda iyaye sun ce abin da babba ya gani yaro ko ya aure ne ba zai gani ba nan muka samu kanmu na biyu sa shawarar da zan ba da shi yanzu shine matasa a gwamnati a yanzu za su fi taka rawa na a zuwa gani fiye da ba mu ce tsofaffin su tafi baya gaba ɗaya ba a'a amma tsari shi baba buhari ai yayi kokari mu har ya sa ku a cikin doka cewa kuna da yanci ku tsaya shugaban kasa ai duka privilege eh, wato zuwa baya ba su yi bayi tun da yanzu ya yi dabara na gina mai shiga rijiya ko ku shiga ta baya ko ku shiga ta gaba yana zura muku ido ne don igan mai za a iya yi amma ni ina cewa a ba da dama ko kuwa a yi arba'in sittin ko kuwa a yi sittin arba'in amma duk wanda ya wuce saba'in ya huta ya'yan da sun zama mashi pension da gratuity za su yi rawa a zo a gani kuma barna ba zai yawa ba barna kan ba zai yawa ba domin yanzu akwai barna barna inda ba inda ma za a yi magana matasa su tashi su nemi abin kansu su dogara ga kansu domin mun yi ma gwamnati yawa mutum ɗaya zai mutu bari arba'in talatin sai ka ce za a ba su local government kuma bai iya ciyar da su ba gaskiya kuma gwamnatin yayan sun yawa saboda haka na kira ba matasa musamman ma iyaye su kula da 'ya'yansu ko za su sai da fatarin su sa makaranta domin idan baka yi ilimin ma ba za a yi da kai ba ko da wasa ko na wasan akwai dokoki mata su tsaya 'ya'yansu ina yanzu ba su yi ba na ba za su yi kuma na kira ga gwamnati ta tsaya magana ilimin yara saboda ilimi shine eh, eh, kashin bayan kowane kasa mm. da siyasa mata da matasa mu ne fa da duniya mu ne fa da Najeriya mu ne fa da komi domin waɗannan tsofaffi mutum nawa ka magana wani tsoho ya jayi layi yana jefa kuriya matasa na ake amfani da su yau ana amfani da su gobe amma ni na kira cewa a ba su abin da za su dogara da kansu tun da Allah ya ba mu eh, eh, fili ya ba mu daji ya ba mu gasu wai menene mineral ko wani jihar ka tafi ina da abin da za yi matasa su dogara da kansu me yasa gwamnatin ba za ta yi ba tana raba dubu goma goma kuma karshen ce dubu uku ne zo gurin wanda za a shi To Imrana um, yaya za a yi barin ji shawara ka ta ƙarshe. A taimaka wa matasan nan a tafi tare da su a wannan irin mulkin saboda in tsofaffin nan suka kau ya zamana cewa matasan nan sun riga sun fahimci siyasa. Ai kamar da na gaya miki a Madina. Sanda aka zo aka taro aka yi zaɓe. aka gama zaɓe aka ci zaɓe daga nan ne duk sanda za ka ɗauko wanda zai maka mataimaki na musamman ko wani kwamishina ko wani pa ko wani sa ko waye sai ka duba irin matasan da suka yi wahala a cikin hidimai ba magana ba ce ta ɗanka ko ɗan ɗan uwanka ko ɗan ƙanwa ka gwanin matarka saboda su da yawa waɗannan 'yan gatan ai ba su san wahalar rayuwa ba san gwagwarmayar duniya ba balle har su zo sanda za su zo su shigo a kawo su ai su ba san wahala ba daɗi suka sani a daɗin za su zo a kuma daɗin za su tafi da haka ba za su iya aikin ba amma in ka ɗauko wanda ba kowa ba ɗan kowa ba ka zo ka girmama shi kamar yadda kakanninmu su suka yi waɗannan ai da yawa su ba 'yan kowa ba ne mu mun sani muna da tarihi za ka iske wani ma kila tun yana shekara bakwai shekara shida mahaifin shi ya rasu kin ga bai san mahaifin shi ba hmm. wani ma tun an wayi gani cewa kila ma har mahaifin shi ma bai rayu da ita ba yana da shekara uku hudu biyar mahaifin shi ta rasu da ya tashi a hannun yan uwa da abokan arziki ya tashi wanda da yawa mutanen da za ki ga su suke ikirarin cewa ɗani kowa ne hmm. sai ka iske a unguwa mutum ɗaya ya waye gari ya rike wancan ya rike wancan ya biya mu wancan karatu in ma ake kai me kake yi kai dan gidan wane ne haka zai matsa yaran amma yanzu an shigo mana wani abu na rayuwa zaka iske ba ma ruwanka da dan makwabcinka kai da makwabcin naka ma kuna ayan sati ba ku haɗu ba kai da ƴaƴan makwabcinka ba ku san halin da suke ciki ko suna karatun ko ba su karatun wanda sau da yawa na sha hudu na ce ɗanka da zaka ɗauka kai waje ya karatu shi kaɗai idan da za ka yi haƙuri ka ji a tsoron Allah ka ji kunyar Allah yara goma unguwa ku za su karatu a university ɗin Najeriya da wancan kuɗin da shi kaɗai zai je kashe wanda in kullun da yawa zaki iske iyayen musu suke dama su fitina da wahala yau da in rikici da tashi zaka ga iske matasa su ne musu rashin mutunci yau an waye gari cewa na dauki ɗawainiyar wancan yaron da wancan da wancan kuma kila daman ajin su ɗaya da dana sai aka waye gari cewa kila ma da sun yi ɗana kokari amma da aka waye gari da na zo a tafiya yi ba su yana ɗauke ɗana shi kaɗai ya kama hanya ya tafi ya madina duk inda ya ce musu shekara goma mai tare da su ya musu nisa daga sakandare su kunna ba su ƙara matsa ba shi ko ya je ya yi digiri na farko har ya yi digiri na biyu ya zo na samu mashi aiki ya madina sanda zai dawo gida kila da mota zai dawo da aikin shi cikinsu waɗannan abokan nashi duk wasu yin shi kokari he ya cire riga su ɗauka su sa in ya aje mota su wanke kina tunanin wata gobe masifa in za ta same shi ko za ta samu mahaifi shi kina ganin za su tausaya amma da an waye gari mahaifin nan duk ya kwashe mu da ni da waɗannan da mu da Usman da Abubakar duk ya kwashe mu ya tura mu je mun karatu ko da kila Allah na iya yi mana albarka bai yi maɗan shi albarka ba sai mun zo mu rungume shi a matsayin mahaifi in ma ga fitina za ta sami gidan shi ko shi ko ɗan shi ba za mu yarda ba amma rashin kyautatawa da ya mana daga inda muka ga kowane bala'i zai shafi su babu mu kai da mu ma za a raka yi a rashin mutunci ko addinin musulunci shi yasa ce ku ba da zakka domin mai ba da zakka za a san yana yi yace ku yi alheri ka zo masallaci ai ana so ka zo masallaci ne domin in ka zo masallaci mai sallah in da kina yin sallah ka kina yin sallah mm. amma duk abin da ka koma gini kana yi da kai sai kai to inda ake samun matsala kenan lokaci yayi da iyayenmu da da tsaye sun tasu ta kare yanzu labarin da nake yana magana yayyen mu ne kawai da mu da muke tasowa sai mun wayi gari mun zo mun rungumi junan mun ga za a mu taimaki juna kamar yadda muka taimaka muka yi dango muka taimaki janar Muhammadu Buhari ya zama abin da ya zama mu zo mu tasa wani matashi mana Kwan mu da kwarkwata mu da mu da ku iyayen mu mata da muke tare me naira goma me naira ashirin me naira ki sha mamaki irin kuɗin da za a tara wallahi ina gaya miki ko wannan fitinar ba wani abu ya kawo ta rashin abin yi da yawan matasan mu da ke cikin dazuka da yawan matasan mu da suke shiga ta'addanci da yawan matasan mu da suke ɗauka su aje ai garku garkuwa da mutane da su da yawa da suna da abin yi da ba su ga wani halin da suke ciki ba yanzu ne za ki ga yaro dan shekara goma sha hudu shekara goma sha biyar wai ya baro karamar hukumar shi ya baro state din shi ya shigo abuja wanda rayuwar shi bata wuce tsakanin shi da kansulan unguwarsu ba amma ya shigo abuja wanda kamata ya a ce yana makaranta to amma ya zo abuja me zai ina gaya mutane waɗannan yaran da muke gani da waɗannan almajiran da kullum muke cewa a taimake su bam tayin ne wani transformer ce transformer ce domin rantar zai bindiga ai za a kai munzulin da baka isa ka sa riga mai kyau ba kasar nan in ba a da gaske ba baka isa ka shiga mota mai kyau baka isa ka shiga gida mai kyau ba za a kwankwasa maka gilas har yanzu in ki tsaya kan bakin hanya kina jiran dila za a yaro zai kwankwasa maka gilas ya miki roko to in ya miki roko ɗaya ya miki roko yau ki ba gobe hannu zai sa ya kai bugu ya asibiti kai ki saboda yin wata kama shi nan kan ciki zaki iske yaro to wannan amma laifin gwamnati ne ko laifin gwamnati ne amma kullum abin da muke gaya mu gwamnati su zo mu haɗu da mu da su a koya mara masana akwai sana'o'i da yawa sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tafiya na gabatarwa amina bahara auna da wanda ya daidaita mana sauti wato daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zafra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya. ana faɗa ana ta adashi